Masha Allah, sarki zaki ana ji ba? Ana jin ka sosai shehu, ana jin ka. Sai da sai murya tana fita ko a sa ina jis domin. Ka yana fita, yana fita sosai, sosai. Yana fita sosai. Sosai sosai. To a'udhu billahi samii al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaika salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. da farko ina fatan alkhairi a gare ka. Na'am shehu. Na'am a Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna. Na'am. Wanda ya sauka yanzu muna masa dukkan fatan alkhairi tare da jinkuna da wajo a gare shi. Masha Allah, masha Allah yana eh, da. Ɗaya da nasa kamar da sarki ya sanar wannan rabin turiya ne akan tun da muka tsaya. Na'am. sauran abubuwa waɗanda muka ɗauko don ke da kuma kai ga shi a sadauki game da maganganun da zai a wannan shafa. Da gudu kan da kullum shi ne Allah ka fahimtar da mu gaskiya kalamu ne kwanci. A nuna mana ƙarya ƙarya ce kalamu ne kwanci guje masa da mu da sauran ƴan uwa da muke kare. Da kan cewa da mu ƴan Izrana da ku ƴan Tijjaniya da ma a farko ne na waɗa kan musulunci kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Hmm. sannan bayan nan yare ya haɗa mu kabila ta haɗa mu ƙasa ta haɗa mu gwamnati in aka bi sayo ma a samu ko gudun ma duk an haɗa wani wajen ƙananin hmm? kwaba ba shi ba ne hmm. abin da ake nema shi ne a gane gaskiya wato wato shi bai da ban mamaki kai da mara ba su dauki ku zama jini jini ma ya hada ku wannan ba mamaki masha haɗu. masha Allah da haka ya zama hadafin mu shine kowa ya fahimtar da ɗan uwansa gaskiya dan a gudu tare a kirista a kaddara kada da ɗan uwanka kirista ne kai musulmi ne hmm. ai ka ga bala ɗan zai tsana ta kaga ya ƙara jirmiya ba a'a ah. da za ka bi ne wannan farkon da yake a kai kuma za ka yi ta ƙoƙarin ya gane gaskiya to kuma haka za ka yi wa ɗan uwanka kirista to ya kuma ɗan uwanka musulmi hmm. kada su ku cancanta ka tausa ka shawa ka ban ciki shi gaskiya na'am a sai dai sarki abin da mutane ba sa ganewa ne. Hmm. idan an ce babba gaba ko an ce tausasawa sai su rika da zaton haka na nufin kun gaskiya ta zo a karatu kada a faɗa to wannan ba gaskiya ba tausasawa ba ce na'am ko sai in kire in gaya maka gaskiya ko da ya ce maka ciwo ba tare da na zai ko na ci maka mutunci na'am wannan shine hakikanin kauna amma ina ganin ɓata kana kai ga wani abu da ɓata ne saboda kada ran kai sosai ta gaya maka gaskiya wannan ba amana ba ce mm. da haka ya tsoron ba za mu nuna ɗan goma mu fito mu nuna musu ga kuskuren da ke kan wannan tafiya a kiyaye wannan kuskura ba haka ba na'am na'am na ɗaya zan tashi inda sarki a abbas sarki ya magana akan makama duka dai maganar akan wannan aiki ne nan cewa annabawa suna da makamin wato shehu tijjani yana da makami na annabawa Eh. wannan magana kamar yadda za ku ji tun tuni malam ya riga ya yi maganganu a kai ya ba da amsoshi shi kuma malam abbas ya zo yake cewa menene aikin nake nema a babu da lissafin a hannun ne haka wato yake cewa ainihin wato malam ba haka abin da malam ya faɗa ba haka yake ba eh. ya kawo tashi idan ta ta a masa doron fassarar shi abbas min maqamati anbiya'in min ghairi ribati eh. wato shehu tabbani a aljanna a bisa ka da shi ma na abbafi eh. yana da tsakani arba'in daga cikin makamin annabawa ba eh. tare da kokarci ba mala ba sarrafi in ji shi wai min makamati haka mala ba sarrafi ji wai haka ya fassara min makamati an biya in. ma wani abbas fahimta da ya daban na'am to da haka adam zan yi magana ne akan tafsirar shi malamin abbas din sarki ya fahimce ni aiki na fahimce ya ɗauki cewa ala ashirin da tanazzu na ɗauki cewa wannan magana haka take wato kamar da malam abbas ya faɗa wato shehu tijjani yana da makami guda a fi'ili ne ba wai ba suna ba ba masdar ba ana istiqaqi ne daga fi'ili ba daga suna ba a cewar su malaman nahawu na kufa suka ce domin fi'ili shine asali yayin da malaman kuma ka ɗauki ra'ayin malaman basara kuma za mu ce kalmar al an yi istiqaqin ta ne daga al-qiyam an yi istiqaqin ta ne daga al-qiyam wanda shine masdar domin su malaman basara suna cewa asalin istiqaqin shine ne wato suna an yi istiqaqi ne daga ne daga masdar ba daga ainihin fi'li ba su ma suna da hujja daga cikin hujjojin da suke kafa hujja waɗancan ma hujja kai na faɗa ban faɗi duka ba suna kafa hujja da cewa shi fi'ili asali duk inda yake ismi mutlaq ne shi ko fi'ili muqayyad ne suna nufin ahadul asli salasa sun yi kaidin wannan fi'ili suka ce kuma asali المطلق مقدم على المقيد لأن المقيد نوع من المطلق على أي هذه bari da suka ce istiqaqi daga suna ne ba daga fi'ili ba wanda wannan suna da hujjoji kamar ce wasu ainihin masdar yana da fuska ɗaya ne suka fi fi'ili yana da aujo mukhtalifa kamar ce wasu shi ainihin wato masdar qa'imun ne bi zatihi suna qa'imun ne bi zatihi sabanin fi'il la yakunu قائما لا يكون قائما بنفسه بل al'isa za ta gama gangano da yawa a akan wannan mas'ala a ra'ayin kalmar al-makamat an yi istikakin sa ne ko daga sa'ilin kamar komu ko daga makwabin kiyam a zasafanin malaman nahayi na kuka da na basira me ake nufi da al-makamat a larabci a idan suka ce al suna nufin ko suna nufin wato mai ga ishe wajen tsayuwar abu wato mawdu'in kadamai inda kafa za ta tsaya sarki inda kake zaune a nan a larabci ana ce masa maqam domin gurin da ka zauna ne haka al-majlis gurin da ka tsaya a tsaye suna ce masa maqam haka gurin da ka zauna a zaune shi ma suna ce masa maqam wanda wannan sarki taron jama'a ma akan ce masa al-maqam a larabci na'am na'am na'am wanda wannan wa'azi ma kai wa'azi nasiha ita ma a larabci wanda ke a cikin mukhtarus sihah kasancewa nasiha makam eh makam eh kamar misali za mu ga ibn kutayba at-tinawari Allah ya masa rahama yana da littafi mai suna maqamatul abin nan maqamatul jihadi inda al-khulafa'i wal muluk yana nufin nasihohi wa'azuzzuka mawa'idul jihad mawa'idul jihad inda al-fuqara ila ta'i wal muluk muka duba littafin maqamatul hariri kaga za mu iya duba kisas ne gajeru labarai ne gajeru da suke kunshe da tunatarwa da azanci na magana ya fi tashi da suna makamat kuma yake kan fasafiyar za a iya ɗaukar makamat ɗin bi ma'ana a wakafatun a ayi halin kalmar makamu a ba yana da ma'anoni daban daban to amma a wajen sufaye suna da istilahi mai zaman kansa in suka ce al-maqam sai sufaye in suka ce al-maqamat suna wato wato wasu abubuwa ne na makasi wato matsayi ne da mutum zai samu ta hanyar ibada yawan sandar ka da azumin ka da zakarka da tsoron Allah ka kokarin ka ne wajen bin Allah wannan hanyar kabarin za ka samu wani matsayi a wajen Allah wannan shi suke kira suna al ba sannan akwai abin da shi kuma ce Allah Allah ce ina kusala إن المنافقين يخادعون الله فهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يؤمن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا da abin sosai za ka gane da sarki in muka duba abin kan da cewa sarki irin can makamar da abu ne ta kokarin nunawa hmm. ai kaga irin su sallah ne su azumi su zakka ba Allah sarki ba ka sallah ba ka azumi na sallah na azumi kana yi amma ai kaga da ka ba irin na annabawa bane to sai da muka ce shehu ya kai matsayin da dukkan nan na ta irin na annabawa ne ya samu wasu matsayi na annabawa matsayi guda arba'in kaga anan ana daidaita shi da waɗannan annabaran ne akwai bayanin da tsarin ilimi za su gane su sai ne nake da ana so a ce ya samu wannan matsayin abin da zai ƙara fito da hakan a fili ta yi mamato an biya in ka'ida ce a usulin fiqhi wani a balaga ma ka'idar tana nan in aka yi idafa na kira zuwa ga kira da usuha idan aka yi idafa na kira zuwa ga ma'arifa ma'arifa ɗin tana zama nakira ɗin tana koma ma'arifa amma yanzu da aka ce إن أنا لا أمكن أبوها بعرفة تخصصنا يعني تعرفها فإذا أضيفت إلى نكرة تخصصها فإذا كأصولية وإذا كبلاغية بل حتى عند المحاة ومن قائد السلمياتي ذاك في مقامات أنبياء هذا يبقين ده أنباوة أيكي تبدا خصوصية تأنباوة باب يبدا كده وهم دامن أنت أنباوة با daga irin waɗannan makamai da annabawa suka ke ɗanta da shi akwai wasu makamai guda arba'in shi na shirin ya samu kaga wannan shiga daidaita shehu tijjani ne da annaba bai abin da aka ce khususiyar annabawa ce to bai halatta ka tara wani da wani ba yake shi ma ya samu in ko har ya samu wannan khususiyya din shi ma ya zama annabi da haka duk wanda ya san usulin fiqh ya san balaga ya san an watsa nakira zuwa ga nakira wannan nakira din da aka yi idafa ta zama ta zama khassa da nakira ta biyu ba ya yake da ta kira sai zaman to akwai makamin da yake banci annabawa ko yake banci wasu annabawa arba'in shi ma shehu yana da wannan yana da wannan yana da wannan makamu kaga wannan gurbi ne a cikin addini abin da zai kara fito da hakan sarki ka'ida ce a wajen malaman usul hukumu idza utlika ala وصف inna zalika الوصف علة الحكم in aka faɗi wani hukunci aka alaƙanta hukuncin da suka wannan sifar ita ce dalilin da ya sa aka yi hukuncin da Allah إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد al هذا هذا amihim hada كتير dalilin da yasa aka بسكي musu da suke yi da duk wanda ba mushriki bane ba zai shiga cikin wannan sifar ba to masha Allah akar bakalla tun da kai wanga magana shekabar na tuna cewa domin ka ce bai kamata a hada wasu ababa da wasu ababan annabawa haramun ne bai da kyau kuma shi eh. akwai wani hadisin da aka kawo wasu fanya shi ne wani hadisi ko kariya ne domin mun samu eh. labari wai annabi musa ya ce da na shi ya zama wai aka gwada masa eh, irin na'imomi da irin darajoji na su sai na abubakar sai na umar na iyali a suna shiga mutanen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai annabi Musa ya ce wai da na shi ya ajiye wannan annabta ma a cikin masa wannan annabta ya zama su shi da wannan hadisi ba gaskiya ba ke kenan ko shai eh gaskiya ba da ban san ingancin hadisin ba amma dai akwai alamu na rashin inganci a cikin domin akwai abin da ya shafi hurumin annabta da kamata kuma a jinkira da ba ana ji sarki amma zan zan bincika ma a gaba to dan haka sarki idan muka duba wannan ita kususiya ta annabawa duk abin da aka ce kususiya ce ta annabawa to in ka ce wani ma yana da wannan ko kai rufin shi ma annabi ne shi yasa wasu malaman suke cewa sarki hmm. hatta manzon Allah duk abin da ya shafi khususiyar ka to kowane annabi ma yana da wannan khususiyar amma sai an samu dalilin da yake kwance to wannan khususiyar annabi Muhammad ce kamar irin su rabu'istu ila nasi aw kana nabiyyu wa atu ila qawmi khassa rabu'istu ila nasi amma gani kamar irin su wa ju'ilat lil ardi masjidan wa quhuran wa uhillat a ghanim bala'in duk wannan ga ya kebance manzon Allah ne kuma an su ya ayyuha nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna da yawa wasu malaman suna cewa sikar annabtar da ta sa aka halatta masa hmm. sai gaba da sauran annabawa ma suna iya yin annikahu da jiba hmm. kamar da suka samu wannan aure ta aure na adadi ne yawa almuhim abin da nake so a kai shi shine akwai garin akwai bayani da ilimi mai fadi bai zama dole kowa ya gane ba abin da muke so mu fito da shi a nan shine hmm. da aka ce na amatu an jiya'in ka ga wani matsayi ne da yake annabawa khususiyar su ce kuma amma aka fi shehu tijjani na ci to abin da zan faɗa akan wannan shine an daidaita shehu tijjani da annabawa domin akwai abin da matsayin su ne khususiyar su ce wajen ta wancan sallah da azumi da zakka da ya ambaci cewa wai ai ana iya jinginawa annabi annabi yana iya wani yana iya yi amsar da zamu bada in an jinginawa annabawa wani bai tarayya da su a ciki ba an da a jingina musu ba to kowanne na iya shiga amma daga san da aka ce na annabawa ne duk da aka ce shi yana da irin wannan abin wanda kususiyar annabawa ce to babu shakka ya yi da'awar ya riskar da kansa da annaba ya daidai kansa da annaba sai maganar a sarki sai ya rasa wai dan an ce wato wai da suka ce shehu tijjani yana da wannan matsayi ko shehu tijjani shi ne shugaban mutane ranar alkiyama za a tattara mutane gaba ɗaya ahalin bashar ba magana tana da cikin mulkin murid da kasuwar ko Eh kamar na tambaye shi na tambaye shi wannan ya ce wai a'a wai mutanen tijjani wai yan tijjaniya ne shugaban yan tijjaniya haka ne to sarki abin da zai karyata su eh. da aka ko yana da fil mahshari hada imamukum na'am ai kaga ta aka ne fil mahshar kuma akwai wurin da aka faɗa ina ji a gudunatul mustaqim kai a nan ba a cikin wannan littafi sun bayyana cewa ni ban ma ji inda ya faɗi wannan ɗin shi amma tun da ka faɗi eh, akwai wurin da aka bayyana cewa ai za a kira mutanen mahshar ka gani a kira mutanen mahshar mutanen filin alƙiyama a ce wannan shi ne shugaban ku ba ta yan tijjaniya ba to sannan in mun ta ko kuma maganar sa ta ce ya wai wai tijjaniya ake miki kadai shi nan an ji za a kira shi tijjani a ce wannan ne shugaban ku ai shi ya lazanta cewa sai an kawo dalili wannan zai ce ba haka ake nufi ba shi da ya ce akwai mu da muka ce za mu kawo dalili sarki abin da zan faɗa wannan abin shi ake kira da suna jahilci Eh. Eh, wannan ci sunan wannan abu da jahilci ban ce masa jahili ba ah, amma wannan kan da yi shi ne ake kira jahilci shi ko ban san me yasa da san zuciya ne da bar ke sani bane wallahu alam amma kai za a yi sarki ai ai sai alheri mace alal mutai ka'ida ce duk wanda da awara akwai abu ta da ai kawo dalili in ko da ya kawo riba to asali babu abu hatta annabawa da suka zo suka ce Allah ne ya turo su ai kaga sun suka zo da abin da ya tabbatar da annabawan suka kawo hujjoji yana daga cikin hujjojin su murjizojin ba ta za a yi wani yanzu ce akwai abu ni in ce babu kuma ya rika ce an kare jinin da yake tabbatar da babu a kai da kace akwai fito da abin magani wata ce hanyar ko ku da illa mun kare hudun aw nasara ne Allah ya ce musu kula ya tuba halakum min al-sakin su suka yi da'awar cewa su kaɗai za su shiga aljanna yahudu da nasara su kaɗai za su shiga aljanna Allah ce ku kawo dalili idan da har aka yi da'awar cewa shehu yana da wancan matsayi a kawo dalili wannan sarki idan an zo an ce na mun dole mu za mu kawo dalili to muna da dalilin da yake kare kansu to da idan kuma a qur'ani Allah ya ce wa man qadala min man iftara ala allahi kadiban sai kuma a sunna manzon Allah ya ce ne man kadaba alayya muta'ammidan ko man ta'ammada alayya kadiban duk sun tabbata wannan a kan tura sun yi musulmi ruwayoyin daga Abdullahi ibn Abdullah a Anas dan Malik radiyallahu anhu da Abi Hurairah al-muhim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya mini kariya daga zanga sa da kuma zo nan sa a yake jahannama eh wannan ayar wannan hadisin akwai kalmar da hukuncin wanda yawa Allah ta ya dan wuta ne to abin da zamu ce anan shi ne kai a ka'ida kuma sai ina ne zamu iya sanin Allah ya ce annabi ya ce sai a Qur'ani ko a sunna duk wanda ya ce Allah ya ce ina da matsayi kaza ko annabi ya ce ina da matsayi kaza muna buƙatar ya kawo inda Allah ya faɗa ko inda manzon Allah ya faɗa in har bai kawo ba mu tabbata cewa ƙarya ya musu in ya da wa'ancan hadisa da haka yanzu muna buƙatar abbasu da samun kojin da muka kawo ko dai yanzu ya kawo dalilan da suke tabbatarwa shi a Qur'ani inda aka ce shirin tijjani yana da wannan matsayin ko a hadisi inda aka ce yana da wannan matsayin in ya kawo umarnata in bai kawo ba ingantattu bai kawo su ba shi ke nan ya shiga cikin wanda suka yi magana sun shiga cikin marka na ba'ari ya mutu amida wannan shi ne abin da za mu faɗa game da wannan nutsada sarki sai na ɗaga ta gaba ta gaba kasa gana so in tsawaita saboda yanayi na lokaci akwai maganganun gare sarki akan shek na min al'adani eh. akwai a kan kamar da kuma littafin da zo mun shafi na na sittin sannan na amurka aljawar musulmi zo mun shafi na sittin a ciki ya yi da'awar cewa shekul albani babu wani mai ilimi da ya da'awar cewa ainihin shekul albani malami ne babu don haka yana bukatar a kawo sai ya rika sukar malam albani ya kuma zo ya rika maganganu dai na rashin kyautatawa to ga abin da za mu faɗi wannan littafin aljawabul mufid ne na ahmadul gumari ahmadul gumari duk duniya ba wani ɗan ɗarika da ya ce ahmadul gumari ba malami ba ne kuma makiyin albani ne amma ba rika ji yadda ya faɗa a kan amfani tare da ya sokar amma ka ji yadda ya masa a ɓangaren ilimi bai saba albani ba sai da ta yi amman albani albani amma ba na zariya ba dai ko jama'a ina so a fifita mutane su gane ba albani zariya ba albani dai albani zariya Shek Nasiruddin Albani na gode maka na hadisu sahih na gode maka eh ya ce ya ce eh, a a ina so mutane su fahimta da kyau abinda sanata biyu kenan saboda ni na shi wannan kwashin yana nufin ba albani na zariya ba na nasir din albani wai ba wanda ya masa eh, ya sunan shi nan ba wanda ya masa eh, shaida cewa kawai a ah, shi sahibul hadisi ne Sarki a takaice ni ba don gudun kada fata lokaci ne zan kawo maganar gungari. Amma maganar malamai ba za ta irgu ba. Da maganganun malamai saboda ba wannan ne bujiran magana ba shi sa ba zan tsawaita ba amma iya nan ga abin da Ahmadu ذلك من الأفراد في معرفة الفن على أهميته تقريبا wannan hadisi ne dan dariƙa masha yana dan dariƙar gomariya sarki duk wani dan dariƙa idan zai koma zai zai rage ga ahlus sunna akan mas'alolin hadisi fasa bai a shi akarin sai ce wa mara'a rinatsuhi wa da fasa suna abi dawuda da karin sa ya karin cewa ɗalibin ibn ibn taymiya yayi wannan wata ba wa ujirin wannan malamin malamin namu wanda aka ambata ya ji ilimi a wajen asirin manyan malamai sai ka wa sayyidana wa imamana وإمامنا sai بيننا وبين الله تعالى شيخ taba ذلك ومن اتبعوا أحسن طريق ذنب دائم المتكاسلة والحب ku bai kawo wannan ya ce an yi bai zai ba kaga a don kenan ko wato ya san ya sani wato ya sani ya san wannan ya sa akwai wannan su ana da ya faɗa ya ce wasu sun ce ai ne akan ya san cewa littafin yana magana ne akan yana magana ne akan darajoji akan da ake akan littafin nan ba a dole kane da ya fi tattaro mutanen da suka rayu a karni na takwas abubuwan da aka faɗa akan su na alheri da na sharri ya faɗa ya hutar da kai kamar yadda malami kamar da ibn hajar da ya rubin baram ya kama hadisan da aka kai kace kafa hujja da su a babin islam ba wai sun inganta ko ba su inganta ba to irin wannan abubuwan ya ga galibi wani rashin sani yake kai wani kuma son zuciya da rera mutane hankali musamman haka a iya wannan kullum tsaya magana ta kau babu lokacin da za mu fara da bayani saboda na ce ba da so in tsawaita sosai a gurguje sai maganar ta cewa ibn taymiya ya kafa ta sai sayyidina ali abin taimiya ya kafirta sai da ali eh. to kaga wannan wannan magana ƙarya ce kada ya kawo mana a cikin littafin ibn taimiya guri ɗaya inda ibn taimiya ce sai da ali kafiri ne inda ya kawo gurin kuma haka ta fasara take gurin ne na garin kuma tijaniya a a a shehu ka kai magana nan na ji daɗi wato inda ya kawo maka inda ibn taimiya ɗaya ɗaya ɗaya ya kawo maka sai na ali kafiri ne na kuma tijaniya na yi alƙawari zan kula tijjaniya kuma ce da za a shafin sarki zai ce a insha Allah a insha Allah insha Allah mun na am bari mu koma eh bari mu koma kan maganganun da ibn tayyiba yi akan akan asai na ali an kuma me matsayin tsarin da yake a wajensa hmm. a wajen ibn tayyiba a majmu'ul fatawa juz'i na 4 shafi na 487 ibn taymiya ya tabbatar waɗanda sai kashe yazid sunanu ne wanda sai kashe sayyidina husaini sunanu ne inji ibn taymiya wa ya ku ya ku shi ka muna magana biyu wanda ne kake nufi wanda suka kashe yazid ko wanda suka kashe sai sayyidina husaini ko wanda suka kashe husaini sai ibn taymiya da antabtuni na'am sai ya kaji mun da sun yi kada Allah ya karba inji ibn taymiya amma ba yazid ba sai da ya ce to san ahlul bait ba wajibi ne ka gani yake cewa ainihin wato da aka tambaye shi aka ce amma to yubbu na ahalin baiti ba ka san ahalin baiti ne ɗin su sai da ce mahabbatu wa inda na fargo yin ahalin baiti a wajen mu farilla ne wajibin tilas ne yi ubar alayhi ana ba mai yi lada fa inna hu qad sabata inda na fi yi musulun sai kawo hadisin nan na hannun da kullu a gani sai ya kawo kwanar ahalin baiti a ciki ya dinga kawo hadisai da masoshi akan haka to baya da haka a'a kuma ba dai akan sai da ali a cikin mazmun fatawa din juz'i na hudu shafi na ɗari hudu da tasa'in da shida shekul islam ibnu taymiya ya ce amma kaunu aliyi bin abi talib أما كون علي بن أبي طالب من آل البيت فهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين amma kasancewa sayyidina ali yana cikin ahlul baiti abu ne da ba shi babu wani sabani a game da shi tsakanin musulmi yace wa huwa da musulmi almuslimin min an yahtaja ila dalili. tabbatar da matsayin sai kuma an ya kuma a ce an kawo dalili yace bal huwa afdalu ahlil sai bal a sayyidina ali shine mafi bincin ahlil baiti wa afdalu bani hashim shine mafi bincin bani ba da nabi sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah daga nan sai ce wa qad sabata makiyin sayyidina ali الميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها أن ترى أن الكون المخلوقات كلها واحدة وكلها واحدة في العدم كلها معدومة والموجود حقيقة هو الله وحده لا شريك له هذه وحدة الشهود وتلك وحدة الوجود وحدة الشروط إسلام ووحدة الوجود طبعا كفر والشرك وخروج عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا وجيبون وغيرهم من المستشرقين وأرادوا أن ينسبوها إلى الصوفية بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعله رمز الاتحادية في نظر كثير ممن يكتب في هذا الباب ولا يفقه ابن عربي نفسه بيقول من وحد فقد ألحد من وحد أي ما وحد بين الخلق والخالق فقد ألحد أصبح ملحد ده ابن عربي اللي بيقولوا عليه ها أيوة آه آه ولا يقول بالحلول إلا كل إلا من له عقل إلا كل ذو عقل معلول أو من له عقل معلول مفهوم الكلام هذا ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه يقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود وابن تيمية وهو أكبر وأكثر من عرفه التاريخ عداء للصوفية مع أنه واحد منهم لكن يعادي كثير منهم هذا الرجل ألف كتاب العبودية أثبت فيه وحدة الشهود ونفى فيه وحدة الوجود كما هو معتقد جميع أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى أظن مفهوم الكلام نعم iya wannan tambayar muke so amma amma na ga kana ta murna na ga kana ta jin daɗi ne kana da kuma da ne farin ciki wani abu da ke so in jami'a da yawa su gane har ta kai duk masu neman gaskiya za su gane sarki sun fara amma yi masa ne ci tsakanin wasu da lojin da wasu su shigo a wannan bidiyon wannan bidiyon za mu ɗora a shafinka bayan an gama program duk mai so ya downloading ya saurara haka da ta tambaya bambanci tsakanin wahadatul wujud da wahadatul shuhud yace wahdatul a aqida ce ta kafirci sai kika ji ba abin da fada wahdatul shuhud yace wahdatul islam wa wahdatul wujud kufur abin da ya fada ke nan wahdatul wujud kafirci ce kafirci ce da yake cewa wahdatul shi ne mutum ya kadarta cewa da Allah da bawa duk abu ɗaya ne alƙalai da matacce duk abu ɗaya ne duka da musulmi da kafiri duk abu ɗaya ne kullai Allah ne in ji shari'a ne kace babu shakka wahdatul wujud wannan kafirci ce sai nuna cewa wannan aqida ta wahdatul wujud ba ma aqida su ba bace aqidar wasu injiyawa ce da wasu fita. amma ake so sai an jinkira wa in cikin ɗan su su kai a ce aqidar su yace hatta da arabi wanda shi ake jingina wa wahdatul wujud shi ma bai tafi akan wahdatul wujud ba ya tafi ne akan wahdatul shuhud ne maganar sharif salih hmm. kai karshe na yace da shi ibnu taymiya yana cewa man alhad wa hada faqad alhad wanda ya tauhidi ya kafirta yace abin da yake nufi wanda ya ta tsakanin Allah da bawa ya kafirta wannan magana tana cikin jawabin ba'ani amma fassarar da shehu tijjani akwai wani karin bayani da shi shehu tijjani bai faɗa ba a amma akwai a jawabin ba'ani sai ya kara cewa ka'ibar taymiya yana cikin manyan makiya sufaye tare da shi ma sun fi ɗin ne tare da ya ji yana fassara sarki da kansa sarki ya da ibn taymiya masanin sufanci ne yace shi ma ana cikin su da ya tabbatar da wahadatu shu amma wahadatu wujud ah, ya okay ya ya magana shi ya ya cewa ibnu taymiya sufi ne ya da sufi ne in ji sarsa yace ai ibnu taymiya ma yana cikin sufayan saboda su sufaye a wurin su sanin da bada ce iya yawa sufaye hmm. da kuma zuhudinsa da gudun duniyarsa ba zai yi a ce shi da sufi ba ne ko bai amsa sunan ba kafin shi ne da ke kamar musa sarki a samuwar ya ce shi da tijjani ne yana tsaye da gemu yana tsaye da wanda ba ya bid'o'i iya cewa ke shi dan tijjaniya ne mujiri ne kariya ke mujiri ne eh, aka ne to kuma shi ma abin da yake nufi kenan ko da ibnu taymiya bai bi shi sufi ne a wajen sharif salim

Okay. Akwai wanda za ya jingina yana sunna ko yana jingina kansa da tijjaniya. Okay. Akwai bidiyoyin da yake bai gamsu bid'ar bane da ya gamsu da ya daina. Kada shi ke. Na'am. Amma muna cewa akwai mugayen abubuwa da ake a tijjaniya bid'a. Kun da a ce duk wanda in ta sabi zuwa ga tijjaniya ya kafin ta kudu yana an zamu ce daga cewar shi ba tijjani ne mun san kan bai lafazin bid'a ba. To sarki abin da muke so a gane a nan. A lura sosai. Sharif Saleh ya tabbatar da cewa wahadatul wujud kafirci ce. amma wancan wanda ya kira ya ce ya yarda a cikin ce daga yau wancan in ya kira sarki ka san kafiri ne kira ka ka rufe da ya karɓa shi ba ni ba sannan kuna ta gaba ya jingina wa shehu tijjani ya ce eh ya yadda wa da tuluzin aqida tijjani da wancan wanda ya kira wata ta dare tsakanin ku da shi to kun da su kai da shehu da ya tabbatar wa da tuluzin kafirci ce eh. shi kuma ya yadda aqida su ce kuma aqida tijjani ce ga rage ku yan tijjani da wancan bawan Allah mm. to amma mu a wajen mu kuma da wannan bidiyo na shehu sai me za mu faɗa sarki magana ɗaya ce gaskiya ake so a yi magana a kanta. Ne kwadon tijjaniya ne ga ta a hannunmu.

sai ke cewa ta yanzu a kace wala tushmit bil a'da yace bayan mu muna ganin cewa muna ganin cewa komai shine Allah na'am ka gani muna ganin cewa komai shine Allah a shafi na 186 hmm. shafi na 100 da ainihin 86 yanzu muka duba sarki a nan a shafi na 100 da shafi na 186 za mu gani yake cewa ne farko yake cewa alkaunu kullum huhu Allah samuwa gaba ɗayanta ita ce Allah ya faɗi makami ne na wani sai kuma ya zo ce kala ibn al-arabi wannan ibn al yana cikin malaman da aka masa rubutu har da ibn hajar ya bayyana cewa ibn arabi dan aqidar wahdatul wujud ya tabbatar gashi ya faɗi cewa ya haɗa masa yin haruna ya ce masa ya nabi yan dahi da ka ce fa la tushmit bil a'da a ayyul adu alladhi tushiru ilayhi kar ka sa maki ya samu dariya ka gaya annabi Musa wanda maki kake nunawa wa an sanna shay'un khayrun anillah ya ma akwai abin da ba Allah bane yake wa anna ma'atiran ma'atar al-arifin na ra kullu shay'in huwa Allah mun masana Allah fa muna ganin komai shine Allah komai shine Allah wanda wannan ga ya isa tabbatar ma da cewa akwai wannan akidar a cikin duniya ga ta a cikin littafin sai kuma in muka duba kuma ba dai cikakken sama kuma ba dai a cikin ainihin wato wannan littafi na jami'in ma'ani in muka duba a cikin shafi na ɗari da hamsin da tara nan ma za mu ga shehu da kansa ya ambaci wannan da an ce shi ya faɗa gashi gashi ne da ce an ce aliyu harajin ne ce maganar sa ce kuma ya jingina ya ce gashi ɗari da hamsin da tara a nan shafi na ɗari da hamsin da tara da shehu da faɗi cewa yadda mutum wato da mumuni da kafin abu ɗaya ne ƙarshe sai ta yi to amma za a so kafiri a zahiri amma a so kafiri a rai amma a zahiri a kishi eh sai karshe yake cewa ne ainihin wato a cewa ainihin a ƙarshen maganar sa yace la yakunu hadha illa liman arafa wahdatul wujud la ya'rifu la la yakunu hadha illa liman arafa wahdatul wujud babu wanda zai kada cewa da kafiri da mumini duk ɗaya ne ko mutum abu ɗaya ne ko wanda ya san me ake nufi da wahadatul wujud kaga shan ya tabbatar in muka koma a shafi na ɗari da sittin da biyu aliyu harajin shi ma sai ya zo ya kara tabbatar da cewa a al'adace da shehu yace wa min kalamihi radiyallahu anhu fi idahi wahdatul wujud yana daga cikin maganganun shehu wajen bayani a fili yana fassara mana me ake nufi da wahdatul wujud wala ba hadar shi kaga ya tabbatar da sarki idan muka ajiye da yarin ma'ani muka ɗauko lissafin da na kawo maka mai ganin sabbin wani littafi wallahi sarki ba shi kaɗai ba ne wannan mai littafi wannan mai suna al'arifa billahi a sai ubaida wanda suke ce masa ashinkiɗi mai ibn anjoriya wanda suke ce masa ne ashinkiɗi a tijjani wanda wannan mutum ana yi shi a shekara ko da ke shekarar haihuwar shehu tijjani ke a nan allumin babban malami ne na tijjani a shinkiɗi duk wanda ya isa a tijjaniya ba a kwasu ba har manyan malaman tijjaniya ba ya kalubalance ne zai ce shi ba don tijjaniya ba ne ba wanda ya isa cewa ba tijjani ba ko ya kore wannan littafin mu ce ba shi ya rubuta ba to a wannan littafi sarki a cikin sa hatta a ta'aliki wallahi sai da aka tabbatar da aqidar wahdatul wujud na karanta wancan sakin amma saboda wancan bidiyon da wannan gaban. bari na maimaita a nan da yake cewa yana faɗin wanda suka kai gaya a tabbatar da su farkon Allah bayan ya abu ta sabai sai take kaso da biyu ne cewa alqa'idu na bi wahdatul wujud da masu tabbatar da wahdatul wujud da ce wahdatul shuhud ba wahdatul wujud ya faɗa wacce sharif sare yace kudurta wannan kafirci ne wanda ce ta ce daga musulunci kuma ya fassara da kansa sharif sare yanzu a bidiyon da muka kunna ya bayyana cewa ya da cin wujub shine ka ɗauka da Allah da bawa abu ɗaya ne wannan zai da bai abu ne samuwa ɗaya ce to ga shi wannan mai littafi shinkidi na ɗan tijjani yana cewa wani waka ilu da bai hajjatu wujub ulul zauki sahi su ne masu gafiyayyen zauki wal kasfis sarin da kasafi da yarane sai ce ahalu hada tasdiq al-jami' su ne ahadin gaskata ta gaba daya yace fa innahum qa'iluna bi anna Allah ta'ala huwa al-wujud al-mutlaq kuma ta sarki su ne masu cewa Allah shine komai da komai shine al-wujudul shi ne samuwa ta komai da komai bi dalilin hakiki da saki na hakika ma'ana ba abin da za a ce da shi komai ya alladhi la yuqadiru taqyidun sai dan ma ka gane ba ka gane ba yace sakin da baya bukatar a kayyade ba abin da za a ware a ce ba Allah bane ka gani yace al-qa'im li kulli taqyidin wa itlaqin la yuqayidu shay'un min al-aqwal fi al-ardi wa la fi as-sama ma annahu janna ba abin da zai kayyade Allah a sama ko a ƙasa wani abu a ware a ce shi ne Allah kuma a ware abin a ba Allah bane sai ko na gaya maka wallahi akwai sun kare wara a yin waɗannan maganganun yanzu in na nuna ka na ce ma Allah ne za su iya cewa ƙarya kake wasu iya karyata ni in na ce kuma kai ba Allah ba za su iya karyatawa domin a wajen su Allah ba sura ɗaya ba ne surori ne da yawa kamar kan sarki da zan iya nuna kunnen ka ce wannan kunnen shi kadai shi ne sarki zaki ba amma da kunnen ka da kakkar goshin ka duk jikin ka ne ka gani su suka haɗu suka yi ka to da haka kowace gaba ta jikinka duk kai ne amma ba za a iya nuna abu ɗaya a kira shi da sunan ka dunkulalle ba amma kowace sifa ta jikinka in aka tattare su su suka bada kai din za ka suke dingina waɗannan halittun ga Allah gaba ɗayan su alloli amma ba a kan ɗaiɗaikun su ba a Allah ne ya bayyana da surorin su kamar da zai faɗa karshe yake cewa yake cewa ma annahu jalla wa ala wa taqaddas asma'uhu ko al mutajalli fi mazahiri mutaqabilat al asma'i duk wani suna da ya bayyana Allah ne ya bayyana da sunan wannan abin yake al'asma'il kalkabid wal batin wal khasib wal rafi wal Mutu haka da ya ta bayyana cewa Allah ya bayyana ka gani sai karshe yake cewa wala annahu yake cewa yake cewa huwa alladhi la tu'ayyidu as-sura yake cewa ne yake cewa hada ma'ana qawli anna surata at-tajalli la tu'ayyidu al-haqqa فالوجود المطلق على هذه الجملة التي لا تقيده الصورة أو تقيا بدأ يمون سفر أبقي أتي الله بني shi كذي ya gani yace da annan ruwan da kana sun sun su an yi tajalla fi sura ba wai ana nufin Allah ba zai bayyana da wata sura ba a'a ana nufin fa ibadahu adamu ta ayyudu li bi sura din da hada shiya dan Allah ya bayyana da surar wani abu ba za a ce wannan abu shi kadai ne Allah ba ya gani yace la adama zuhuri fi sura wannan ba yana nufin ba zai bayyana a wasu surorin ba wala annahu la wujuda lahu illa fiha ba ana nufin samuwar Allah babu ita ba sai a cikin abin nan daya sallahu tafarrudu an zuhuri da suwar a'a Allah shi kadai shi ne yake bayyano a cikin dukkan surori a gani to duk wayannan maganganu in na ce zan karanta lokaci ne tafi kai karshe ma yake cewa yace karo kana da nuzuri ta'ala fi su ta'ala suratul lamar abin da tajalli illa fi ayi wahida amma in muka nuna su sotan wani abu daya muka ce shi ne Allah shi kadai to ai shi kenan Allah ba zai bayyana shi kenan sura ɗaya ga nan a gani kuma an kai an wa Allah iyaka kuma Allah iyaka a nuna abu ɗaya a ce shi ne Allah sai dai a ce komai Allah ne kuma aiwa Allah iyaka sai da za suna cewa in ka ce Allah yana sama kawa Allah iyaka sai daga ka ce yana ko'ina bayan a ce komai Allah ne ka gani mun san da wannan can da daɗe sai ke kwato sai ce wata ɗaukar kullum hasil adam kaga in har wannan wani abu ɗaya da aka nuna aka ce shi ne Allah to kenan sauran gaba ɗaya babu su domin babu abin da ba Allah ba sai da musu babu su na sun rasa yawa ba zai taɓa yiwa a gamsukarsa ba yake amma yadda hakikanin yake lakin zaharat mil ayan na ayanu suwar ba sai dai kawai wato zatin Allah ya bayyana da ainihin halittu su kofin halittu daban-daban yace da wujudun da su yake kalahu wa ta'ala ki musulma. sunna da haka zan je karshen sarki samuwar Allah bai da sura daya ya da yana da surori da dama ma'ana Allah bai bayyana da sura ɗaya ba ya bayyana a surori daban-daban ne كشيء واحد وأن الكون كله كشيء واحد وأن الحي والميت والشجر والبشر كل واحد وأن الخلق والخالق واحد هذه وحدة الوجود أما وحدة الشهود فهي معناها أن ترى أن الكون المخلوقات كلها واحدة وكلها واحدة في العدم كلها معدومة والموجود حقيقة هو الله وحده لا شريك له هذه وحدة الشهود وتلك وحدة الوجود وحدة الشروط إسلام ووحدة الوجود طبعا كفر والشرك وقفت عن الدين لأن وحدة الوجود هي عقيدة مشوا عليها الهندوس ومشى عليها سبينوزا والجيبون وغيرهم من المستشرقين وأرادوا أن ينسبوها إلى الصوفية بكل قوة مع أن ابن عربي الحاتمي اللي بيجعله رمز الاتحادية في نظر كثير ممن يكتب في هذا الباب ولا يفقه ابن عربي نفسه بيقول من وحد فقد ألحد من وحد أي ما وحد بين الخلق والخالق فقد ألحد أصبح ملحد ابن عربي اللي بيقول عليه ها أه؟ أيوة آه آه ولا يقول بالحلول إلا كل إلا من له عقل إلا كل ذو عقل معلول أو من له عقل معلول مفهوم الكلام هذا ده ابن عربي نفسه ابن عربي نفسه يقول بوحدة الشهود وليس بوحدة الوجود وابن تيمية وهو أكبر وأخطر من عرفه التاريخ عداء للصوفية مع أنه واحد منهم لكن يعادي كثير منهم هذا الرجل ألف كتاب العبودية أفقد فيه وحدة الشهود ونفى فيه وحدة الوجود كما هو معتقد جميع أهل المعرفة بالله تبارك وتعالى أظن مفهوم الكلام نعم yanzu sarki ko kai yanzu ka fahimci magana sharif sale Allah ƙara masa lafiya ya a ƙidar wa'ada wujud ya tabbatar da kafirci shi to ba ta littafin tijaniya sarki hatta a kashi fil ibad sai aka zo aka tabbatar da cewa mutum yana cewa shi Allah ne ba alim da raji ba ba kaga yanzu kun da duba kafin mu nan da ko wacce magana da sharif sale ya faɗa cewa ibnu arabi ya ce man wahada qabl al-hada shirin tijani ya fassara magana amma daidai da yadda sharif sale ya fassara amma akwai akwai wani ƙarin bayani da shi sharif ke ba shehu ya ce wata an turo an ma'ana ƙaunar shehu akbar aliyu harazin ya ce na tambayi shehu tijjani game da maganar babban malami su baye eh, galibi ibn mabiya ibn arabi in suka ce a shekul akbar suka shiru yana nufin ibn arabi to ibn arabi arabi ne ce mana wahada al alhada duk wanda ya yi tauhidi ya kafarta me ma'anarsa yace fa ajaba radiyallahu an bi qawlihi abin da ake nufi da shehu gani ma'anar ilhadi huwa al-khuruj an al-jadati al-mustaqima ilhadi shine kauce hanya fa inna al-arifa idha wa hada bi tawhid al-amma wa qad al-hada mutumin da yake masanin Allah ne in ya tauhidi na awam sarki in kai masanin Allah ne ka tafi akan tauhidin awam fa qad al-hada to ya ka ji shehu gani me ya tauhidin awam shine wanda ibn hajar yace gulatu sufiya suna cewa wai wai la ilaha illallah tauhidin awam tauhid al-khawas shine ta itiqadu wa hadatu wujud in ji ibn hajar yace guda su sufiya suna cewa wai tauhidi na zaɓaɓɓu shi ne da yadda komai Allah ne in ji ibn hajar amma wannan gaskiya ya ce idan masanin Allah da take tauhidin awa ya tauhidin irin na amma bakar alhada ya kafin wanda wancan tauhidin amma din shi ne kudurta la ilaha illallah tauhidin khassa a wajen ki shi ne ake ƙaruwa da su mutum da ibn hajar ya fassara kaga sai mu ci gaba da cewa wal ami idan wa hada bi tawhid al arif wa al hada kaga ga magari in ya fice yace shi ma zai tawhidi irin na masana Allah ya kafa sai yace ya ani kafara ma'ana ya kafarta hmm. ya ani kafara ma'ana ya kaga anan shehu ya tabbatar ani da kai duk awam ne mu ne masu cewa la ilaha illallah shi in muka ce zamu ta karatu akan wannan za a yi ta harkokin da ya tsare shi kansa sarki a nuna abu da ka ce Allah ne sai da aka ce tauhidi ne a cikin jawabin ne in ka nuna kare ka ce Allah ne kare tauhidi in ka nuna jaki ka ce Allah ne kare tauhidi amma tauhidin ta'ayi wannan tauhidin ta'ayi ne shine kiristoci suka da suka ce Isa dan Allah ne kaga nan amanu da sa'udu a ce sun gane da sa'udu ya sun yi arziki yana nan cikin jawabin ma'ani cewa wannan ayyanawar ita ce laifinsu ba gani har ma ya bayyana cewa da aka cewa inna la la yasur an yushraka bihi ba za a ya mushrikai ba ai nan yabo ne aka musu shau abin da ka faɗi nan abin da ka faɗi nan yana cikin jawahirul ma'ani an ce inda krista sun ce isa sun eh, ce isa dan Allah ne yasa kafirci ne amma da sun ce sun jam'i komi Allah ne da da sun yi arziki a cikin jawahirul ma'ani eh, sai sai wa mai ran mu'ayyidul ba don sun ayyana ba ka gane so hmm. da sun yi arziki eh jawahirul ma'ani eh a cikin jawahirul ma'ani ina so in bude gurin inda ya kawo tawhidul arifi ina so in bude ne akwai gurin da ne rubuta ina zuwa hmm. inda na rubuta tawhidul arifin hmm. dan da na saka da Allah in kaga inda na sa tawhidul arifin ka buɗa mini a cikin waɗannan takardu saboda haka sarki bana kira hmm. ya kamata masu neman gaskiya su nemi ta su aiki da ita hmm. duk wanda gaskiya ke so duk sai ta bayyana a koma a bi kitabu sunna kawai shi ne kira Allah ubangiji ka sa mu dace amin amin amin ina so in gurin da yake tawhidul a ku kudu a kasar nan saboda ban shirya magana ba amma kawai ciki a inda yi wannan magana kuma magana ce mai tsayin gaske wacce zan karanto iya gurin ne idan Allah ya sa na ji. to sarki bari na gashi tun da zan wasu abubuwan da suke ɗaukar ma'anar hakan amma zan zo da gurin wata a halka ta gaba zan zo da gurin sai da aka ce wannan al'ayinin da suka yi shi ne kuskure yace ba dan sun ayyana ba na sa'udu wannan ayyana wata ta ce kuskure hmm. da haka za mu magana a kai za mu fada da bayani to hmm. baya ga haka sarki dan Allah ina da wata tuhuma na inda shafi na 70 da nawa ne da 78 eh, to 78 to shi kenan sai a gurguje ah. a shafi na sabbin da a cikin jawabin ma'ani zan gurgurta ta magana don Allah ya ba wa yancin jami'a a samun su zo ga shi a cikin wannan littafi shehu an kawo ga shi shehu ya tabbatar da 'yan wuta za su ji a aljanna a wuta. Eh, eh, eh, shehu ya tabbatar da 'yan wuta za su ji daɗi cikin wuta. ai har kayan marmari za su ci su koshi sai ba sun koshi za a ganye yan wata kuma shau ya hukuri Allah ya hukuri ya hukuri a kai ka kwa gane a a a shi da wayar ma'ani a wayar ma'ani mu sai mu karanta wa eh shau karanta mu ji a karanta mu ji eh, to shi kenan sarki a nan a jawabin ma'ani a shafi na saba'in da takwas a inda aka kawo wannan magana da cewa da kafin Kuma mumini ɗaya ne magana ce mai tsayi eh. kuma aka bayyana cewa wanda zai tsaya gunki inda ya ce ka kullu abidin aw sajidin da gairin lahi kin tahir kama a bari wala da illa lillah duk wani mai bautar gunki ko wani mai bautar wani Allah a zahiri babu wani abu da bauta sai Allah yace da annahu huwa mutajalli fi tilka al Allah ne bayyana a surorin waɗannan abubuwa idan da an yi wannan magana ana ta bayani mai tsayi a kai shafi na 78 yake cewa wallahi na kafaru bi ayatin lahi wa liqa'ihi ulaika yaqisu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim waɗanda suka kafir cewa ayoyin Allah da hadura da shi waɗannan sun koda tsammani daga rahama ta inji Allah kuma waɗannan suna da azaba mai radadi to sai shehu ya ce fa rahmatu fi hadhihi al-aya allati yaqisu min hiya jannatu kai aljanna rahmat da suka dai ba tsammani kafirai a lahira ko ba a duniya ba kawai aljanna ki, amma akwai rahmat da za su samu eh yace fa inna muharrama ala kulli kafir wa la tatil jannatu hiya ghayat rahmatillahi ta'ala aljanna ita aka haramta ka kafiri ce ita ko rahmat Allah ai ba iya aljanna bace kadai yace fa inna rahmatillahi ta'ala la tuhitu biha al-uqul rahmat Allah hankali ba zai iya iyakance ta ba yarhamul kuffara haifu yasha Allah yana jin kan kafirin tan da yaso a duk inda yaso yace wa qad zakara ba'du ahli al-hada'iki wani daga cikin ahalin ilmin hakika ya ambaci cewa anna ba'da ahwanin rahmati fi ahlin nari min al-kufar cewa wani bangare ne daga cikin wani bangare na halayen rahmar Allah da zai saukar ga yan wuta annahum a alaihim cewa yan wuta za su suma fi ba'dil awqati a wasu lokuta fa yakununa kan na'imi sai zama kamar mai bacci yan wuta Allah zai sako musu rahmata sai su zama kamar ba su bacci Allah ba ta la yuhma fiha bardan wala sharaba babu wani sanyi ko wani abin sha da za su amma a nan sai shan yace da wani arif wani masarin hakika ya faɗi cewa za su zama kuma kamar masu bacci na ya shi suna da alimin azab yan wata ba za su fi da ɗan wannan ba. suna cikin wannan yanayin sun da su hudaru bai na aibihim anwa'u shibari wal ma'akili sai a kawo a gaban su ajiye musu nau'in kayan marmari daban-daban da abubuwan ci masu daɗi fa ya akuluna ci ta ci fi gayata a garajin gwargwadon. har zuwa ƙarshen manufarsu hmm. wani yin da ran sun kashe su ci su ƙoshi hmm. sai sun gama kace sun da yashi kuna mutunka saka sannan ta farka Bayan yi jiko da irin azab sai su koma cikin azaba sai shehu ya ce to hada to kaga wannan kaga shehu ya yi kenan hmm. ita hada mun san nan rahama Allah shi ko rukunin wasu wassalam yana daga cikin rahamar da suke samun kafirai yace salamu, alaikum ma'ana ta kafiri sarki a nan da ka kafirai gurin da aka ce shehu ya san yadda rai yake na karanta ko karanta ba na karanta ka karanta ba ina da kuma malamin tijaniya kuma gani yayi haka yake haka yake ka dai karanta ne ka dai yawa yawa sarki haka muke haka muke so su zo warware na'am muke bukata Allah ya samu lafiya amin amin amin eh, eh, eh, ko ce magana tare ina ji a nan shafi da malamin da kuka ina ji eh a wannan littafin ba a ba shi ba akwai na abu da na rubuta Yarwa ba.

almuhim na karanta na karanta a baya hmm. ba sai na buɗe ba amma dai a ko gurin hmm. cewa shehu ya fi mun da yake lam da shehu kan kamar ta sabara ne saboda ba da shirin ka da rubara rubuta su amma da na rubuta lambar sai ban lam sai ban sa ba cewa lam da kan kamar wai ran mutum kamar ta sabara eh, yake eh. yan tijariya wani mutum kamar ta sabara yake shehu ya san da rai yake eh eh eh eh amma zan buɗe insha Allah ta'ala bari zan buɗe gurin insha Allah hmm. wasu jama'a don Allah da annabi eh, na ga wasu zana wai me yasa nake shan ruwa da hannun hagu jama'a in kana kana yin kallon nan nan kai zaka ga cewa kamar hannun hannu hannun hagu eh, nake amfani da ita saboda wayar ta juya haka ne waya na ba haka ta waya ta juya haka ne ita na aiki da front camera ne wannan hannun dama na ke ga jama'a ni na saba sa agogo tun na karami na agogo a hannun dama na ke sawa ba na sa agogo a hannun hagu wannan hannun hagu na ke ga wannan kuma hannun dama na ke ga shi sa inda ina shan ruwa a haka kai kana ganin cewa ina shan ruwa da hannun hagu ne kamar ko agogo na zai eh, bar ka gane cewa kamar ko hannun hagu nake use sannan da kamaran kuma jama'a ku ya kuri mun samu a mishkila ne da netwarkinmu a adana war office shi sa ya kuma amma mun sake damu wa alaika salamun tullah na'am da gurin nan ana shi in ce ban wajen akwai sai sai tun gaba gashi shi ga gunda aka bayyana cewa sarki abu biyu zan faɗa a gurin abu na farko shi ne cewa Wani ya fi kanta da sufofin Allah gaba daya yake cewa ma'ana kaunin sheshi fi salati Allah ma alhiqa bi nasabi nasabi ko nasabi nasab kan gun nasab yake ma'ana huwa kaunuhu khalifatan Allah fi jami'in mamlakatil ilayya ma'ana ta shi ne shehu ko wali ko kulli ya zama shi ne wakilin Allah kalifan Allah a cikin gaba ɗaya masarautar Allah ya wuce Allah yace yadda la shi ba wani abu da Allah yake mulki mulkin Allah ne ba sai wannan waliyin ya wakilci Allah a gon yace muttafaqan ya riga ya siffantu ko muttafaqan da za a iya fada da jami'in sifatin nahi ya siffantu da dukkan siffofin Allah wa asma'i da dukkan sunayen Allah sarki sai ce hatta ka annahu ainihi kamar ka ce wannan waliyin ko shehu ko kurji ko ba ka annahu ainihi kamar ka ce ba shi ne Allah din hmm. ya ɗauke da hukuncin wanda ya cewa wani kamar Allah ya yanki ka annahu ainihin kamar kai ce shi ne Allah ɗin mm, ya ma ce ya ma ce mai shi ne Allah kenan da ce wannan shi ne abin da suka faɗi a gashi a shafi na ɗari da tamanin da uku to sai kuma a shafin sarki ko shi ake cewa sun maƙala nahu anhu Aliyu Harajin ya ce sannan Shehu Tijjani Allah ya da shi ya faɗa ya ce an ruhu ƙuluhu masirata tis'ini a alfi amin da tsayin tafiyar shekara ɗari tara ne abinda Allah ya ce wa rika anu rika anu roshi kwanin roba min amur hatta zan Allah Allah ya ce ka ce Allah ya bawa kansa sani amma shehu a nan a gashi sun ce shehu ya faɗa ya ce tsayin rai ya kai tsayin tafiyar shekara ɗari tara. Hmm. Eh, ya ce wa ka arzu kai faɗin ma shi faɗin ran shi tafiyar shekara ɗari tara ce amma ba kowane rai ba. shi shehu ya san ran arifi ya san wanda ba na arifi da ke sun ba kwana hada sai arwahil arifin ya ce amma wannan ran arifai ne wa amma gairuhum duk wanda bai kai matsayin arifi ba wani rai wanda ba na arifi ba ne bai takal hamamaki kansa kamar tattabara ne hmm. akan hamamaki ransa kamar tattabara ne wa aqallu mu fara ɗaukar kira yau ba za mu yi kira da kimawa ba saboda a lokacin sallah mun fara abin very late amma insha Allah malam mana abu Aisha yayi wasu zatutuka da ya kamata gaskiya in tambaye mallumman mu sosai mu samu mallumman mu ciki daya akan wannan zance da malam Abu Aisha yayi eh insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola duk wanda zai kira minti biyu ya hakura masha Allah duk wanda zai kira Sarki zaki yana wa sati alkhairi suna na Haruna Gambo gaban Malta. Masha Allah shak Aluna Gambo daga Malta. so muna jini kana tare da Shek daga na? Daga Malta Malta. Eh Malta eh Malta nake magana. Yana babban malamin mu fata amsawa, Hajiya Maryam. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi insha Allah. Amin amin amin. Insha Allah. So, eh, ina da wani tambaya da zai insha Allah akwai ababai da suna faruwa za ka gani yau wani ya musulunta a hmm. hannun yan tijjaniya wanda sai ka gani kuma ya dawo yake gaskiya ba hanyar gaskiya ne ba. Na ka taɓa gani haka. na sha gani irin wannan sosai. Iya musulunta, iya musulunta wurin ɗan tijjaniya, shi ya sha ah, ba musulunci kenan ba. Ya zo yake ba musulunci ba ne ba har yayin su Allah ya isa. Shi da ya karbi tuba, Shehu karatu gidan Shehu Nasiru Kamara. Shehu Nasiru Kamara ai ba su ji ba kadire ne ai. Eh a hannunsu da ya karatu amma ya zo yake musu Allah a wurin su ya karatu. Bayan haka akwai wani malami wani a ya yake zama. na manta sunan shi ana shi mishi wane ne? kwanan nan na ga bidiyon shi shi ma yana ce yan tijjaniya yake wallahi cikin kaso cikin kaso ɗari da kai samu kashi ashirin masu faɗi masu faɗin gaskiya. Kola, kola, kola, maganar nan to ke nan muna jin ka. Ina maka fatan kai ina so kuma lambar malam Sheikh Abu Aisha insha Allah in ya amince insha Allah ka turo min. Insha Allah shehu na gode amma maganar kin ga akwai wallahi malam eh malam gaskiya gaskiya gaskiya maganar shi nan akwai kwashaski ya za a yi wanda bai san addini ba ya shigo addini ya zo ya tabi musulunci shi bai sa addini ba amma da yanzu tabi musulunci shi ce wai karya wannan musulunci su karya ne shi da bai sa addini ba ya ya gane cewa wannan musulunci karya ne Sarki abin da muke faɗi. Eh, na. Ko a cikin ai ka zo na faɗa yanzu na ce an ka ɗago yan tijjaniya gaba ɗaya hmm. a wanda malam awal mai shago ya faɗa hmm. kuma suka kaso ɗari kaso tasa'in da takwas duk musulmai ne kaso biyu ne kafirai yan tijjaniya ɗin akwai kafirai cikin masha Allah haka malam awal mai shago ya faɗa kaso tasa'in da takwas cikin ɗari duk da yake yau shi a lissafinsa duk musulmai ne yan tijjaniya kaso biyu ne kafirai abin da yake nufi shi ne da yawa mutane suna jingina kansu da tijjaniya amma sarki ya yarda da wannan abin da muka faɗa a da kace kamar komi Allah ne a wannan da gaskiya bai yarda gaskiya bai yarda ba da wahada in ai ka dishi tarif sani ya ce wahada tun zuwa ka turki ce ka yarda wahada tun zuwa akida kace a gaskiya ba ba kida ba ba ba tijjaniya bane san muna ba ba ka turki ko ne kuka fi yawa a tafiyar tijjaniya na'am ba cewa komai Allah ne a rufai ne sun kai komai ruwa ne Wanda na Allah ne haɗa kowa kai ba ɗan adalci ba. To irin wannan adalci mu a wajen mu ne sun ma kar sun yadda sun kafarai ne. Kuma mu abin da muke faɗi sarki. A dukkan wanda ya jingina kai da tijjaniya ba ne. Za ka jingina masa ɗan wani. aka ga har sunna ma dace za ka iya samun mutum yana jingina kasar tijjaniya. Amma kuma rinjayen da ya da sunna ya tabbata. Tare da zai yi wa duka sai abubuwan su amma kuma yana bin sunna a gurare da dama. Hmm. To dama kuma sai a ce alkhairanka su yi rinjaye sharranka. na'am ce da ai na'am akwai kuma zai ce dan ne amma kuma tare da haka a baki ne wala Allah bidiyoyin sa sun yi yawa eh. da ke zan sunna dan kaɗan ne kaga shi da sharri sa ya ja alkhairin sa to kaga duk cewa mutum ahlus sunna ya koma ya yana koma ne ga yanda mutum ya riko da sunna da aikace ba yadda mutum ya da a baka ba hmm. haka wanda ya da kansa da tijjaniya yana komawa ne ga yadda mutum ya yi tijjaniyar a aikace da ya fi jiri ta ba. In kai iya yin tijjaniya kada kana yin akidin tijjaniya din irin waɗannan wanda mu muna mun imani a ƙido ne ga su manya a tijjaniya za su kai ka ga alaka ba ka ne dinga na kangar tijjaniya ba ka wannan a cikin kai a kafin ka ɗauka kana so yanzu ka kana aibala sai ya a kafin ɗauka kana nan abu ɗaya sanbi gayar abin da za mu ce kana aikata biya to wannan shi ne amma shi wancan da ya ce ya musulunci musulunci a hannun kafirai in sun musulunci a hannun ɗan hakika to to a nan hannun musulunci ɗan musulmi wanda yake dingina kansa da tijjaniya mutuncin sun siya inganta kuma har da domin yanzu akwai waɗanda suke yin hakika a tijjaniya kuma duk waɗannan aƙidun hakika ga su a littafin tijjaniya din mun karanta ba wani ɗan tijjaniya da yake ba littafin sa bane amma amma amma shehi magana shi ga kabin gafara akwai logic ciki sana ko akwai abin da ba doka me sa na ce aka shehi wanda bai sa addini ka ba wanda bai sa addini ka ba shehi zai musulunta da ya ya musulunci shi ya ce maka kai kafuri ne shehi yanzu wani gano amma mu wanda sanda akwai turawa da yawa da na sani na san akwai turawa sosai da yawa kamin ya zo ya karbi musulunci ya bincika ya san menene ya san abin da ke sannan ya zo ya karbi musulunci na san akwai irinsu to amma shehi abin da yana da ban mamaki da akwai duba a ciki insha Allah da Allah sarki da me ake mutum sun siya musulunci da zahiri ba da ba ko haka duk waɗannan bin da muka faɗa duk wanda ya fito ya bayyana ya zama kafin duk wanda ya fito yana cewa komai Allah ne yana bayyana waɗannan akidun har ne ba musulmi bane amma wanda ya ki fitowa ya bayyana ko da yana yi ko har da kafin kafir kashi mutum da ba sani ba haka ne ce yake shi wanda yake sun zo wajen kafirai ya tambaye shi ta bayyana a gare shi suna yin wannan akidu mm. da ke cewa da ko ko a iya zikirin suke bari iya zikirin suke yi ba sa yi wani abin da suke kira da suna tauhidi a cikin kafar tijjaniya ba sa yi wala Allah ya je ya je wurin wala Allah ya je ya je wurin almajiran dan anti ne wala Allah wala Allah wala almajiran dan anti ne eh gaskiya ne ko kullum muna faɗi wannan abin da muke ta faɗa dan ka dai gane gaskiya ne

ana jin kai magana muna amsa ma Masha Allah ba damuwa mun gode ba Allah. To. wannan kalma ta wahadatul wujud tana da wani fassara a duniyar larabci to sanin na biyu fa to mala yana tambaya wai wadatul wujud tana da wani fassara ban da wannan fassara da kai tana da wani fassara daban eh, sai magana ɗaya ce shi wanda ya magana da ya san harshen larabci tambayar da zan masa ya gaya mun me ake nufi da alwuju shi ya gaya mun sai ba shi amsa me ake nufi da alwuju in ya gaya mini sai in ba shi amsa Ok, wa alwujud kalma ce ta samuwa. Ma'ana samuwar abu bayan babu shi ko ku ana nufin akwai abu da ta fasara ka ɗauka. Samuwa ne dai kawai aka ce wujud, alwujud samuwa. Yawwa, to kawai ta cewa in an ce alwujud samuwar abu da abin da ya samu da babu shi. da abin da kuma da ma kan abu shi wato samuwar abin da yake haɗu da mun shafi na ashirin a cikin maidanin sabi da sikar da mun shafi na ashirin da abin da ya samu da abin da kowa samar da shi akai akwai abin da dama can akwai shi ne Allah samuwar sa sunanta alwujud kai da da wannan ko akwai abin halitta wanda aka halitta shi ma samuwar sa sunanta alwujud Ka yi da wannan eh yana jinka kai da da wannan ko samuwar Allah da ta bawa duk ana ce musu alwujudu ka yarda da wannan to ka da ina zuwa akwai abin da zan kai ka akwai abin da zan kai ka ka an samu wannan ko to da aka ce wahdatul wujud samuwa gaba ɗaya kwaya ɗaya ce ka ga mu wata fassara da za a iya yi wa wahdatul wujud wacce ba tsara nufin komai Allah ba na ɗaya kenan abu na biyu da zan gaya maka shi ne. ga littafin mai dalil fadl wal ifsal an jabir mutum ne wannan mai damar sabu ne za ka ɗauko da shi buɗe min shafi da ashirin zan karanta maka alhaji daga bakin malamin tijjaniya wahadatul wujud tana nufin komai Allah ne sarahatan sai yake nan sai kai kuma ka kawo wanda ya ce ba haka ake miji ba daga cikin malamai na tijjaniya a rubuce ina buƙatar ka zo min da shi yanzu a cikin wannan shafi a cikin hashiya a shafi na ashirin yana bayani shi ne ta'aliki akan littafin wato shi ibn arabi shi wa kansa ta tariki ya tsakuro ya ce jama'a mu Allah ala shi abu haraka ibn arabi to karshe mai ce anan sai ce eh, to yana magana akan wahdatul wujud na'am sai ke cewa ainihin wato li anna hadatu yace wa min amrati man abdala an wahdatu shuhud fil fitr sufi al kharrar to bayan ya gama da wahdatu shuhud sai dawo kan wahdatu wujud sai ce to gefe

a ah, wai shi tambayarsa kawai ya zo ya tambaye ka ah, yana da wani eh, fasara ban da wannan na'am sarki na'am ba zai iya amsa ba kai zan maka tambaya ba da ke da zama gani in dai kai kawaidi in an ce kuma sai da kuke hawadi hawadi sababbin eh, abubuwa shi kuma kai al'idar suka ce ta Allah to a nan gurin sarki sai ta wa kuma sun lokacin da su yi wahidin wa a lokaci guda Allah shi ɗaya ne kuma shi ne abu mai yawa wanda ƙadimu ne muhudar Allah shi ne ƙadimi sannan kuma shi ne muhudar shi ne fararen abu kaga nan ya mai da samuwar Allah samuwar bawa abu na ƙarshe da nake so in faɗi game da shi wannan mai magana ya je ya tambaye Sharif tsare. Sharif tsare bai tashi ya bambance da kanin wahadatul wujud da wahadatul shuhud Sharif tsare bai ce akwai wata wahadatul wujud daban ba cewa yayi wahadatul wujud shine tabbatar cewa samuwar Allah ita ce samuwar bawa yake wannan kafirci ne a tare daga musulunci wanda kai din da kake so ka ce da tuhumar tana da wata ma'ana kai ake nema ka zo ka kawo wata ma'ana din ana neman ka kawo wata ma'anar wadda ba wannan ba kuma ka kawo mana ita a ilmance ba wai kuwa ba ka tafi karkare da wani na da kana wani tawili ba masha Allah sai shi abin da nake so a gane mutanen nan gaskiya ce ba sa so musulunci ne ba shi ne a gaban su ba duk mutumin da da musulunci ne wallahi bai kamata ya tafi na yan gara sanan ba ba gaskiya a cikin ne ku karba amma ka zama kai ta wani yanzu ka ga idan muka zo muka ce za mu magana akan ita kanta wahada din akwai wahidiyya akwai ahadiyya shehu da mutum kai ta magana saboda jama'a na da yawa masu kira wallahi kullum ba masu hanya ahadiyya wahidiyya eh. ahadiyya Eh, eh, masha Allah, mutum kake ta magana saboda jama'a na da masu kira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kona. Me tambaya na gaba? Kona ya kuriya sunan ka daga nake kira. Ah, Ali da sarki zai su daga Libya. Mala Ali da kasan Libya to shak na jinka. Eh, masha Allah shak na jinka. Ah, sarki zaki ina da wani dan abin da da muka son yi to mara na jin ka misali kamar yanzu in su suna in sun fito ya kamata su rinka yin sauri sai abin da magana a kan sassauci saboda daga kai ma san tijjani iya ba a kamar wasu to suna tsakanin tijjani a hakan da ta ga misali kamar kai na suka nan da zagi haka ne haka eh, ne haka ne haka ne haka ne yawa amma idan sun ka zo su haɗi abinda sun ka sun kokarin kuskuren da sun ka gani su a wajen su sun su haɗi ba tare da sun yi ta za'in ta ba yanzu misali mutum ya shigo shi ganka yake yana ta zagin eh, karuwan kuma yana zagin mashin nan ka kaga ba ka jin daɗi sosai sosai yawa to kamar hakan ne ba shi wannan yanayi ka ga kai yana zagin malaman ka ka ga ba ka jin daɗi na'am na'am ba gaskiya ba na'am na'am amma ba ka gaskiya ka ce wai kai kowa kai ga na mun kaga da mun daddale mun na daga sai ya kuri muna daddale zahiri shi bi da wani yake ah! wani zahiri eh, kamar wanda ya ce wai karatun karatun jahilci ne kaga in kana tambaya hausa sosai kere ka yakuri mu kuri kan mu ta da wani tension nan yakuri kan mu ta da wani tension nan yakuri to na mutum da ka jijin nan eh, yanzu da Allah malam da duka daga nan ga kuma sana karatu eh. da sun da son kuma kola yakuri mu ajiye mu ajiye na san kaga irin wannan magana na shayi kullum na faɗi in ce in kaka ya kaka zage baban wani balle kai kuma zuwa zage baban ka ka kullun na yi wanga magana kullun na faɗi sai sa don Allah kola kuri kamu kamu kawo abin da zai sa da eh, ya kuri ya kuri eh bar mu ajiye wannan maganan ka ka gane ku masha Allah mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola malam shaibu Aha, Malam Shaibu ko? Daga nan kira? kasar Kamaru. To, Malam Shaibu daga ƙasar Kamaru, to muna tare kana tare da wannan abu ina amsa, na gode. Na gode sosai, na gode, na gode. Na gode sosai. Allah saka ana gida gaishe ne muka gaji dama oh wayo gode, na gode. Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi na'am Oh, za mu fira ta kasa, za mu fira ta kasa wala ba insha. Amin amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kola. Allah ya Yusuf Ali, da Abu Aisha kai. Ina yana tare da kai. Ina ina maka masha Allah. Ina ansa. Ni kai abin da nake in yi kamar magana akan shi. Hmm. Shi shi ne yanayin Abu Aisha saboda ya ga abu a rubuce kuma ya karanta. me amfanin rubutun da malamai suka yi suna yi bane dan a fahimta kuma sannan dan malamai sun rubuta abu shi ya gano kuskure ya karanta ya ce kuskure ya zalme ne ya yi ko ba mutum da yake laifi sarki zaki aka ce laifi ne ai kokarin mu mu ɗan baya mutum maganar mu gane cewa ilahi eh, ne mu dare ne sosai ai yi Allah ai sai sa muke da malluma both side ba magana ka gaske ai sa muke da malluma both side da mu yi mu kirawo eh, eh, wannan yanzu wannan yanzu shine ai muke da malluma both side da hankali ko yana da fahimta ko kuma mu ne kawai ya fasi mana Eh, kaga kullum kullum ni magana na kenan ina gaya ma bobsa ni da nake zo ne ya kamata yi sai ni adalci ka eh, ne ko ni dan tijariya ne babba yasa ina gaya ma bobsa cewa kamar a'a don abda ka maganganun mu cikin karatu mu mu yi shi mu sassauta saboda in ka zaji wani dole wani ya zaka ka sassauta mu mutunta juna na sha faɗin haka Yasa ka gane ko? Eh. Yasa don Allah da kowa ya usulubin karatu da kan da kenan. Wannan haka yake Na Na gode ba. Na gode, na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kola. Assalamu alaikum. Wa kola sunan ka daga nan ke kira. Sunana daga Cote d'Ivoire. Malam daga Cote d'Ivoire kana tare da Malam Abu Aisha wannan layi. Eh, ina muku fata alkhairi sarki zaki da kai da mala zuwa isa muna amsawa muna amsawa a kori abinda zan ce mu yan tijjaniya idan malumanmu suka zo suka karatu kusan da suka karanta na da littafin suna da su suma suna da idan za su nuna sai su suma su karanta wannan wuri idan har farata ba akwai gajen su su karanta mutane very good very good caller abin da nake so kenan kawai

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To, mala alkana wasu na bayan bayan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya suna ga ganda yake jira. Ya karfi zaki mara kuma lafiya. Lafiya kala sunan ga ganda yake jira. Eh, sunana Muhammad Awal Ali Musa ina kira daga nan kasar Kuwait insha Allah. Ah Malam Muhammad Awal Ali Musa to eh sanda zuwa sanda zuwa kana tare da Malam Abu Aisha. Sai eh, amma da yin kaki zaki. Ah bi gidana ne bi gidana. Eh da farko ina ma Malam fatan alkhairi fatan yana cikin ƙoshin lami lafiya, da cin haka na yi ba, ba da su da alkhairi ina maka akan alkhairi insha Allah kuma ina kan yarda da abin da ya samu Allah mai da alkhairi insha Allah amu amu amu amu amu ya rabbi nagode eh kuma dan malam fatan alkhairi da yayi karatu lami lafiya lauya ida kuma eh, ina jan hankalin ɗan uwa mu masu shurare eh. da malami sai bayani eh, shi abin hakikanin da abin da ya ne cikin littafi ya karanta kenan ba abin mu abu ne dai mu fahimci juna duka ga baki daya inda ba ya zo wancan kenan ba abin wani kwacin rai bane koya a aiban wani ba ɓata wani rai hmm. da ya riga ya yi bayani kuma in wani malami ya zo shi ma ya yi su masu saurare kowa Allah ya mai hankali da basira kuma duk abin da malamin na sun yi gaskiya ce duk muke nema eh da fatan ka wani ya shigo ya wata magana wanda zai kawo eh tafrikar rabuwar kawunan mutane da hankali yake ja da mutane kawai Allah a bar irin wannan maganganu wani hutu ya aibanta wani malami ko ya aibanta bayan da gaskiya ne kawai in ji gaskiya kawai ka ɗauka ta aiki da ita ina malam alkhairi kuma ina maka ta alkhairi sai zaki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a kira da karshe ce ga kira da karshe ga assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola malam alkarami Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum Allah ya taimake ku ga sarki. Eh malam ka azu kiran ka kaman kana cikin madafa ko kaman kana ciki. Eh to ni dai ba wani bayani zan ba Allah madaukakin sarki ya saka wa malam Abu Aisha da alkhairi. Amin. Kai ma Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya sa amin. kuma ya da mu gaskiya gaskiya. Assalamu alaikum. Eh mana buwan shi na jinka. Eh yana Na buwan ina jinka. To yawwa mala abu Aisha in sanar da kai cewa ina son ka saboda Allah mala abu Aisha. Na haɗu ka shani da bi a haɗarta ni fiye a fi. Mala Aisha kan gama ba ni da wani abu da zan ce ni kawai. Sannan sai ni zan lokacin shirin na farki zaki eh, wannan satin eh to shi muka gama in na gama karatu nan da wani awa daya na gama sallah shi eh, mu kira ya so mu sa lokaci mu yi recording gaba daya ok to ba matsala Allah yawa sarki zaki ina yi ma jaje don na yi ma boys haka Eh. wannan kuma na ta neman ka ban same ka ba sarki zaki ya salamu Allah madaukakin sarki ya baka ladan jarraba Allah ya mayamma Allah ya nuna kama Allah ya tsare Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye gaba ina yi ma jaji ina yi ma jaji nagode nagode nagode to jama'a malam Abuja zai yi taliki ya mana addu'a jama'a duk an kira ku ya kuli saboda Allah ku samu hakuri ya zai sallah yace alaikin da nake yi a nan shine dan Allah dan kanmu dan kungiyar tijaniya da ma sauran sun kai hmm. da yan tijala daga bangaren daga dade mu ji tsoron Allah kamar yadda sauran yan uwa suka kira ba ta ana abin nan gidan ta more ko don a ba ta wa rai ba a ana yi ne dan a gane gaskiya kai dan izala an zo an faɗi wani abu akan dan dariƙa kar ka samu hujja ka je ka ga dan dariƙa ka rika kafirta shi ka yarda da wannan ba domin mun faɗi cewa mafi yawan yan tijjaniya ma ba su yadda da wannan hakika ba da yawa ba su san tana cikin littattafan ba wasu kuma sun san tana ciki amma ba ma su yarda cewa wannan maganar ingantacciya ba suna ganin karɓar sa kai sai sa muke ta cewa manyan su fito su magana su za su iya tantance cewa wannan maganar ta ce ko ko ba ta ce ba da haka bai kamata ka fi yawwa bai kamata ka fi magana ta ce da wanda shi ba a da ta ce da ba domin ba dukkan wanda ya ce yana tijjaniya ne yake ba da zama arziki ba idan a ka'idar su ba za su yan tijjaniya ba gaba ɗayan su da yan guda su sukiya suna da ra'ayin sai ka kai arziki ne za ka kai wancan tafi za ka matsayin hakika mabiya shari'a ba a ce ka kafirta amma mabiya hakika ga wannan ma'anar ruwa da tabbatar su su muke faɗa ya kamata mutane su gane abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne dan Allah masu son su shiga aljanna lami lafiya su tafi gaskiya masu son su shiga aljanna lami lafiya su da gaskiya su aiki da ita kar ka yi son wani wali ko wani shehi ko daɗewar ka a wata ɗariƙa ko duba ka da cewa wannan iya mu da wannan kakannin ba ne ya girme ka matuƙar ka gane izala na gaskiya ba ce to ka daina in ka yi izala matuƙar ka gane tijjaniya kuskure ce ka daina tijjaniya tun da kai ɗan tijjaniya ne A ba ɗayan mu abin da ya kamata mu rike mu yarda ba kuskure shine tafiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wannan bangarorin ana iya samun kuskure da haka mun kiran da muke kai shi ne daga ranar da mutum ya gane gaskiya ya bi hmm. wannan shi ne ni dan izana ne izana ita ta haife ni mahaifi na dan izana ne asali ma a ƙaramar hukumar mu mahaifi shi ne shugaban izana to kaga kenan tare da gaske ka gani zana haihuwa ta kai kuma ina cikin ta amma wallahi ba na mata tare da cewa cikin ni dan izana ne amma ka je ka duba facebook inda zai rubutu ina faɗin kuskuren da aka lana suka ina faɗin ce ba su kyauta ba wanda kuma dama mun tarbiyyar da sunna ce mana kenan hmm. tarbiyyar da sunna kai mana kenan idan mutum ya ga kuskure ko akan waye ya faɗa in dai ba Allah da Annabi Muhammad bane wani da kuskure da shari'a wanda na ibnu abdul wanda za mu kare muna ba ki kariya ne akan abin da ta tabbata gaskiya ne amma abin da ta tabbata kuskure ne za mu ce bai kyauta gaba yan tijjaniya abin ban mamaki ba sa iya zuwa su ce shehu a nan ya kuskure duk kamar yadda aka faɗa aka ce an san yadda rai yake ya kamata ya fito su ce ko dai shehu tijjani ne ya kuskure ko aliyu harabin ai ba za su yi ba duk ya ga wancan bidiyo da na ta aka kai yin wancan satin kasar eh. da shehu bauchi ya yi ga wannan baitin na shehu ibrahim ai ka ga wannan malamin da ya ce a masa wanda ya gan shi kan aljanna ne ai ka ga shehu ne ya fassara kada kamata a samu wani ɗan tijjaniya kamar irin sa abbas sarauki wanda zai ce ai shi kansa shi na yi musamman bocin ya ɗan yi kuskure ne wannan ba haka bane shi na shi ibrahim ɗan kuskure ne ba haka bane amma ba za su iya yi ba kuma ba za a taɓa gane gaskiya ba in dai ba za a faɗi kuskuren da yake tamfare da wani ba sai dai a faɗi a ɓangaren da ba naka ba ba a gane gaskiya ba da haka zo mun yarda annabi muhammadu da shi kaɗai ne baya kuskure shi kaɗai kuma za a ji duk wanda ba shi bane zai iya daidai zai iya kuskure da haka a koma kitabu sunna wannan shi ne karshen ta na Allah ka gane da mu gaskiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa shi mun gode sosai mun gode mun gode mun gode ko ai muna a في